ainihi firaminista birjira fini ne ya nuna buƙatar shirya wani taron tattaunawa a jiya lahadi tsakanin masu rinjaye da 'yan adawa da nufin samar da masalahar da za ta kawo ƙarshen kallon hadarin kajin da ɓangarori ke yi wa juna wannan na matsayin wani matakin share fagen soma shirye-shiryen kafa sabuwar hukumar zaɓe sai dai ana dabda da soma wannan taro jam'iyyun adawa suka yi watsi da wannan ta yi saboda wasu dalilan da suka zayyana a wasikar da suka aike wa gwamnati kamar yadda ministan cikin gida bazum muhammad ke cewa su a ganin su yau babu demokrasiya kuma abinda suka tsaida da su da premier minister shine a samu babban taro na ƙasa gaba ɗaya da wakilan eh, na ƙasashen waje shaidu wanda za su hallara inda za a maida nijar bisan tafarkin demokrasiya wannan ne wasiƙan tasu ta kumsa ta jiya alhali ko kun san dai prime minister bai ya iya ya sadu da wani ko ma dan adawa wanda zai ce mishi yau a Nijar babu demokrasiya kuma su ci gaba da magana da juna barantana ma har ya yarda da cewa babu demokrasiya kuma dole a kiraye taro na ƙasa ko conference national ko assis national inda za a mai da Nijar bisan turban demokrasiya. Shugaban jam'iyyar ORDN tarmamuwa ta kawancen 'yan adawa na FRDDR Mamman Sani Adamu na cewa wanda bai yarda da eh, ra'ayin jama'a ba wanda bai yarda da sabanin ra'ayi ba wanda bai yarda da adawa ita tsarin milki ya ba ta damar ta yi adawa wanda ya ce baya son haka nan baya son zanga-zanga baya son sabani baya son adawa ta ta samu eh, eh, kafofi na watsa labaru ta yi magana da su yana zancen zaɓe me yake nihi da zaɓe ta wanda bai mutunta demokradiyya zaɓen mine ne yake so ai ya nuna karhi ne yake da shi ko shi prime minister din da kanshi ba cewa yayi su eh, jam'iyyu 80 eh, da da eh, biyar bane ko da nawa shine tsarin sai wannan tunani ai majalisa ne ake yi rashin halartar 'yan adawa a wannan haduwa ta majalisar cndp ya matukar so ran masu rinjaye da ke cewa za su ci gaba da bin 'yan hamayya da laluba watakila akwai sabani tsakaninsu kuma a yanda ni na gane watakila masu ra'ayin rikau koko masu tsaurin ra'ayi cikinsu su ne suka galaba eh, lalle mun yi bayin cikin haka ba haka nan muka son al'amuran su kasance eh, za mu ci gaba kamar yadda premier minister ya yi da kiransu don su shiga wannan aikin da muke yi na kafa ni. Majalisar CNDP da aka kafa da gudunmuwar hukumar UNDP shekaru sama da goma da suka gabata ta matukar taimaka a can baya wajen warware rigingimun siyasar da aka fuskanta a jamhuriyar Nijar. To amma a wannan karan alamomi na nunin kai ya gamu da kota. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.